Najeriya sun fi mayar da hankali kan addini yayin da sauran kasashe ke bunƙasa ta fasaha. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci fatan alkhairi da nasara a cikin rayuwar masu dorewa. Yana Allah ya ci gaba da sauka a cikin lambarin mu ne da kullum. Arewa Hausa 360 farin cikin al'umma kada da ya kamanta mai sauraro idan wannan shine karan ka na farko shigo wannan gida na mai albarka. Da Allah a daure a yi mana subscribing sannan a danna alamar kararrawa don tabbatar muku da sabon shirin da muka yi. Ya ƙara so gare ku. Mun gode. dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar apc a zaben 2023 sanata kashim shaktima ya buƙaci 'yan najeriya su daina la'akari da addini kaɗai wurin zaben shugabanni tsohon gwamnan na jihar borno ya ce 'yan najeriya sun mayar da hankali kan batun addini akan 'yan takara yayin da wasu ƙasashen duniya ke ci gaba da ɓangarorin fasaha da lafiya Shaktima ya yi watsi da zargin da wasu ke yi na cewa kasancewarsa da asuwaju Bola Ahmad Tinubu 'yan takarar APC barazana ne ga waɗanda ba musulmi ba ƙasar nan yana mai cewa su gyaran ƙasa ne kawai a gabansu sanata kashin shaktima abokin takarar asuwaju bola ahmad tinubu ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc a zaben 2023 ya ce 'yan najeriya su daina takaita tunaninsu kan addini yayin zaben shugabanni a rahoton da kebul zaben shaktima a matsayin mataimakin tinubu ya jawo suka ga waɗansu mutane saboda su biyan musulmi ne da yake magana a ranar juma'a yayin da ya karɓi bakoncin tawagar apc karkashin jagorancin muhammad hassan tsohon jakadan najeriya a amurka tsohon gwamnan na Barna ya ce abin da yake gabansa da shi da asuwaju bola ahmad tinubu shine sauya najeriya daga wannan mataki dan takarar na mataimakin shugaban kasar ya kara da cewa tinubu ba shi da wata niyya ta musuluntar da najeriya yanzu muna zamani ne na fasaha a wasu ƙasashen mutane suna zancen fasahar teknoloji da kuma quick data da artificial intelligence amma muna nan muna magana kan fadar makiyaya da kuma manoma yan bindiga garkuwa da yaƙi da boko haram da magana haɗin kan addini nan ta rawaito cewa ya ci gaba da cewa aikin da yake gabansa shine samar da yanayi na adalci a ƙasar nan inda kowa zai yi amanna ana yin shi da kuma mutane irinsu na kirki da kuma haƙuri da juna ya yi watsi da zargin da ake matunumbu na musuluntar da ƙasar najeriya yana mai cewa da gaskiya ne to da ya fara daga gidansa ya ce asuwaju bola ahmad tinubu musulmi ne amma bai tilasta wa 'ya'yansa addininsa ba inda ya ce shi ne gwamna na farko da ya fara miƙa wa mishan ga masu shi kuma ya ɗauki nauyin mutane daga kowane ɓangare a ɓangarensa hassan ya faɗa wa shaktima cewa ya ziyarce shi ne don sanar da shi game da taron jin ra'ayi da ke tafe inda 'yan takarar apc za su faɗa wa mutane tsare-tsaren da suke da shi a wani rahoto na daban apc ta zaɓi wanda zai maye gurbin kashin shaktima a majalisa jam'iyyar apc reshen jihar borno ta zaɓi antoni janar na jihar kaka shehu lawan a matsayin ɗan takarar kujerar sanatan tabar na central da a halin yanzu sanata kashin shaktima ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar ke kai Ban zaɓe na jam'iyyar APC kuma tsohon gwamnan jihar Taraba Alhaji Uban Magari yayin sanar da sakamakon zaben da aka yi a sakatariyar jam'iyyar Maiduguri a ranar Alhamis 14 ga watan Yuni shekara ta 2022 ya ce tsohon kwamishinan shari'ar ya samu ƙuri'u 459 cikin 480 masu kyau. Rahoton Dison duka-duka mai sauraro a nan za mu kawo muka ƙarshen rahoto fatan alkhairi da nasara a cikin rayuwar masu ɗorewa. Gaira Allah ya ci gaba da sauka a cikin lamuranmu na yau da kullum. Lies da comment na da matukar tasiri a cikin ayyukan da muke gudanarwa a wannan gida namu na yau da kullum. Godiya a gare ku marar misali, mun gode sosai.